maka fatan alheri da fatan kana cikin ƙoshin lafiya kana tare da alhaji dauda tankama eh, shugaban ƙungiyar adrodeb mataimakin haɗaɗɗen ƙungiyoyi na hula na kare haƙƙin adam na mnsp inci muna ma allah mai kowa mai komi godiya muna ma cibiyar cnsp eh, da sunan biro na mnsp inci da sunan alhaji dauda tankama muke aika safifiyar godiya ta farin ciki na wannan rana takarda da muka ga shugaban ƙasa sama hannu wadda aka ce ranar 26 ga watan Julai 2023 ta zama rana ta tarihi a ƙasar Nijar. Rana ce wadda kowane ɗan Nijar ba zai mancewa ba. Rana ce wadda ta zama ta tarihi, wadda a gare ta ne 'yan Nijar muka samu independence muka samu inci mu gaba ba inci ba wancan guntu da aka bamu na tura utum na wanda ake ce ma liberté provisoire ya zama wancan kamar liberté provisoire kamar an mana sakin talala irin shari'a nan a ce amma sakin talala akwai inda kake zuwa akwai inda baka zuwa to shine an kamuna da arzikin mu ba mu iya saida da kanmu eh, akwai inda akwai kasar da muke hudda akwai da ba mu iya mai hudda da ita to kun ga yanzu sai muka samu incin kanmu da kanmu na gaba dai sai ga Niger tana hudda da Rasha tana hudda da Iran tana hudda da Korea tana hudda da kowa cikin ƙasa sai wanda take so ta yi hudda da shi kun ga wanga ba karamin inci bane ya kamata 'yan Niger mu yi godiya ga Allah mu ma SSP godiya kuma mu kama a yi tahiya a hiddo je daga ramin da ta shiga saboda wanga je mulki ba amma indo bane za a ba a'i irin wancan da aka yi na na 2009 ba irin shi bane eh mu tashi mu kama ta dalilin zakkowar sai NSP eh muka san dan Nijar ya san yana da arziki kalkashin ƙasa yana da sinadari wanda ake yin kwamfuta yana da sinadari wanda ake yin salula yana da sinadari wanda ake tele karamfula yana da sinadari wanda ake yin jirgi yana da sinadari wanda ake bambu akwai dutse a ƙarƙashin ƙasa wajen agarsu wanda ya yi zinariya kuɗi muka san muna da wasu ruwa masu yawa na ƙarƙashin ƙasa a dajin agadas wanda duk ƙasashen afirka su zo su sha sai an sa su a raga wannan ba ƙaramin alheri ba ne ta dalilin shi ne kuka gani turawan ga suna nan suna shige da wuce aka kawo mana ta'addanci aka kawo mana boko haram aka kawo mana komi aka hana noma aka hana kiwo dan mu talauce kan mu tuna da arzikin mu dan haka ba karamar godiya bace ya kamata mu masu NSP Allah ya ce in na baku ku gode in kun gode zan kara muku Ya ce in ba ku gode ba akwai azaba mai tsanani dan haka mu ma Allah godiya mu masu NSP godiya yau da suka zo suka raba mu da Faransa aka raba mu da bakakowa da ta ta nono aka zo aka amshe mata lasisi na hiddo karhe uranium karhin iranium wanga na imararen an ka zo aka amshe wannan lasisi aka amshe ma kanada ita ma lasisi na gino karhin iranium wanda ta yi niyyar hido ta kasa ita ma aka amshe ga ƙasa alman ita ma ta gama kayanta amerika sojan amerika sun gama kaya jama'a ya kamata mu ma mamba na CNSP adalci mu ma shugaban kasashen Adamanan Chani adalci mu musu godiya irin jajircewa da ba da kansu da ba da komina nasu ba da rayuwarsu don su amso Nijar daga mulkin mallaka don su amso arzikin Nijar wanda 'yan mulkin mallaka suka zamne sama gare shi da haka ba karamar godiya bace ya kamata mu yi kuma dalilin arzikin gani duka ake mana wannan abu yau ta hanyar CNSP ta dalilin CNSP aka amso mana komi da komi muka samu independence total muka samu yancin kanmu da haka mu tashi tsaye mu kama kuma muna kira ga 'yan Niger cikakki wanda suke son ci gaban Niger wanda muke son su gane wannan juyin mulki ba an shi ba dan an sauke indo a ba a'a ana son a kaho Niger sabuwa ku tashi a kama a ci gaba da alƙunutu da addu'o'i a ci gaba da alƙunutu da addu'o'i ga waɗanda suke can ƙetare suna rubuce-rubuce waɗanda in an kai hari suna jin daɗi waɗanda suke nan suna aika ma dalili rahoto a yi addu'a mai gyaruwa Allah ya gyara shi wanda bai gyaruwa kuma Allah ya mishi ɗan ƙosai cikin mai wannan kira ne Niki? ga 'yan uwa na 'yan Nijar mu ci gaba da addu'a da alƙunutu Allah ya tsare mu ya kare ƙasar mu ta Nijar ya kare magabatan mu ya kare mu Janar Abdurrahman Chani da suke nan suna gagarmaya akan su hiddo Nijar daga mulkin mallaka daga hannun baka uwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ƴan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, kun saurari saƙon Alhaji Dauda Tankama. Ta'aliki wanda za ni a cikin wannan bayani shine muna nuna ma al'umma na ƙasan Nijar musamman ma waɗanda suke ƙasashen waje ba cikin gida ba. Yanzu haka zaman da ake ‘yan Nijar masu kishin ƙasar Nijar waɗanda suka san darajar ƙasar Nijar malam suna na a cikin farin ciki suna a cikin jin daɗi na suna fatar Allah ya nuna musu gobe Juma'a 26 su zo su nuna farin cikinsu a wuraren da za a taruwa domin samun 'yancin kai. Yanzu ne Nijar ta samu 'yancin kanta kamar yadda kuka ji Alhaji Dauda Tankama ya yi bayani, kuma yanzu na tuta ƙasar Nijar ta ɗaga duniya ta sauwace ƙasa ce ake ce ma Nijar. Wallahi, muna samun labaruka mabambanta, musamman ma mutanen da suke ƙasashen Turai wajen Amerika da Faransa da sarwansu, 'yan Nijar. Suka ce Malam, yanzu na Turawa suka san micece ake ce ma Nijar. Suka ce da, in ka kwaɗa ma ma bature cewa Nijar bai san komi an Nijar ba sai ka shina ko Najeriya. Amma yanzu, hadda waɗi suke yi 'yan Nijar masu kishin ƙasa waɗanda suka kishin ƙasarsu da sarwansu. Magungunan da 'yan ƙasashen waje na 'yan Nijar suke faɗa game da yadda turawa suke faɗa musu. To a kaga wannan sai a yi godiya abinda ko da wani lokaci muke kira al'ummar Nijar 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasar Nijar masu so ci gaban ƙasar Nijar waɗanda suka yarda da ƙaddara wadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo muna ta wannan juyin mulki mai albarka na mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ya ɗora su saman wannan kujera kuma ga ci gaba gaba nan wanda mutanen Nijar suka gani kamar da kuka ji Alhaji Dauda Tankama yayi bayani dukkan wani bature mai cin karen shi babu babbaka a ƙasar Nijar majalisar mu ta ceton ƙasa CNSP ta raba su da lasisin ci wannan kare babu babbaka a ƙasar Nijar kaga wannan ba karaman jin daɗi ne ba da godiya da alfahari da waɗannan shugabanni musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani da majalisar ceton ƙasa CNSP da suka ba da rayuwarsu don su ceto ƙasar Nijar daga halin da turawan mulkin mallaka suka kada ƙasar Nijar da munafukai, azzalumai, ƙasƙantattu, walaƙantattu, ɗebabban albarka 'yan siyasa waɗanda ba su damu da ƙasarsu ba abin da suka damu da shi shine yan teran kansu ku ci gaba da addu'o'i Allah ya kaskantar Allah ya tozartar Allah ya ɗaiɗaitar da dukkan makiri munafuki annami mai ƙasar Nijar Allah ya kaskantar Allah ya walakantar Allah ya ɗaiɗaitar da dukkan makiri munafuki annami mai ƙasar Nijar duk wanda yake kulla ma ƙasar Nijar ramu ko ɗan cikin gida ko dan waje ko wanda ke cikin gida ko wanda ke gudun hijira ya Allah idan yana shiryuwa da iliminka to mu yi masa addu'a Allah ka shirye shi idan ko bai shiryuwa zai ci gaba da daugewa game da cutar da ƙasar Nijar game da kaskantar da ƙasar Nijar to Allah mun gama ka da shi Allahumma alayka bihim Allahumma alayka bihim Allah ka kaskantar da su Allah ka walakantar da su Allah ka daidaitar da su Allah ka tozartar da su Allah ka maishe su baya a cikin al'umma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani mutanen Nijar suna godiya mutanen Nijar suna alfahari da kai ba su san inda za su zuwa su kai godiyar su ba sai sun haɗi gare mu mu da suke tunani in mun faɗa kuna ji kuma tabbaci haƙiƙan kuna to mutanen Nijar na godiya mutanen Nijar na muku fata alkhairi mutanen Nijar na muku addu'o'i kuma mutanen Nijar sun san da dukkan labarukan da ake watsawa a cikin social media da labarukan da ake watsawa a cikin kafafen rediyo ka munafukai na azzalumai na kasashen waje wallahi mutanen Nijar sun san da ƙarya ce al'umma ƙasar Nijar sun mai da hankalinsu da tunaninsu da jinsu da ganinsu ga rediyo na ƙasa da telebijin ta ƙasa abin da aka faɗi a cikin ƙasar Nijar su suke reda da shi duk abin da za su ji a cikin yanar gizo ba su reda da shi ba wannan mutanen Nijar sun tabbatar da haka kuma sun gane haka domin an yaudare su a baya yanzu ba za a sake yaudar su ba Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kiyaye ta bi rahmatika ya arhamar rahimin Assalamu alaikum wa rahmatullah bonjour barka da warhaka la famille wannan video video ce ga ƴan uwan mu mushanni wanda duk wanda ya zama ta tsiya a ƙasar nan mu shi ya koya mishi karatu har ya kai zama shugaba ko ya zama duk abin da ke zama a duniya duk wani babban mutum in dai matsayinka ilimi ya baka shi karatu to ka san waye mushe eh, ina ga lokaci ya kai inda da mushe da soji na yi magana hausawa kan cewa wani ya rawa balle da makaɗi wannan gwamnatin tamu gwamnatin cnsp gwamnati ce wadda ta zo ta canza tsari ta tsaye da gaskiya da adalci da biyan haƙƙin kowa wanga sako sako ne na shugaban kasa mai girma mai daraja zan mai da shi excellence monsieur le president muna da mushannin da aka cinye ma hakkin su bayan sun samu karbuwa a gwamnati da cewa sun samu matarki tun 2015 gwamnatin wacce wata shuɗe ta cewa gwamnatin isuhu ha aka iso ga gwamnatin bazum wannan bayan allah bayan sun samu matarkil suna bin wannan gwamnatocin biyu wata talatin da biyu na albashinsu wata talatin da biyu na albashinsu wani suna ganin cewa wanga gwamnatin ta zo yanzu ta zo ne ta tsaye da gaskiya ina kira da babban murya kuma muna neman alfarma mai sulhu president yau kowa ya san waye mushe kowa ya san duk abin da zaka zama dole sai ka biyo ta hannun mushe mai sulhu president adiba haƙƙin wannan bayan Allah ka zo don ka gyara tahiya ka gyara ƙasa a kalli bayan Allah nan a ba su duwa'in su kuma mun san kana yi kuma za ka yi kuma ka ci gaba da yi kuma za ka yi mushanni ku kwanta da hankalinku insha Allah ta'ala son excellence Chani ya zo ne don ya sa kowa a haƙi shi merci beaucoup la famille partagez la vidéo assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau zan yi tsokaci akan waɗansu mutane waɗanda suke cewa a kama Muhammadu Isu ko kuma me yasa ake barin Muhammadu Isu shina ta shi zo nan shi zo nan shina ta wasu ƙasashe. To ku sani Muhammadu Isu ku bar gama shi da Buhari ko ku gama shi da Makisal ko ya gama shi da wani mai ƙasa can ba wanda ya bar mulki. har waɗansu na cewa Muhammadu Iso shi koma ganga shi bar su cani sai mulki Muhammadu Iso ba shi yake mulki ga su cani ba mu su cani mun san da gwaraje ne sun zaka sun ba da rayuwar su domin su ceto ƙasar mu kuma Muhammadu Iso ba shi yake gidan su ba su cani ba su cani gwaraje ne wanda sun zaka mu raida da su ko mun ba su confidence da cewa su ne masu ceton ƙasar mu domin furla sauvegarde de la su ceto mu da ƙasar mu ta kuma suna nan ga aiki kuma muna gani mun gani mun gode eh yan uwa Muhammadu Isu shine champion DC Zile Cup ko kana so ko baka so wannan matsayi da Allah ba Muhammadu Isu ba wai su cani ga mulki ko wani mulkin siyasa aka yi Muhammadu Isu ba mai hana mai zuwa wannan wuri akan wannan taro na Zile Cup da sauransu Muhammadu Isu yana da champion da shina da Mo Ibrahim wannan Mo Ibrahim an ba Mandela ita na DC. kuma Mandela yana zuwa duk ƙasar da ga dama abin alfahari ce ga ƙasar afir gaba ɗaya sannan abin alfahari ce ga ƙasar DC. Alex Johnson tsohon shugaban ƙasa ta liberia tana da wannan mo ibrahim wannan lokaci ko ba a yi invite ko ba a kira kasar liberia ta zo wannan taro ba alex johnson tana tahiya kuma ana alfahari da ita cikin afirka kuma ana alfahari da ita a ƙasar liberia haka muhammadu isu yana da wannan mo ibrahim abi alfahari ce ga ƙasar afirik sannan abin alfahari ce ga ƙasar mu Muhammadu Isu duk inda ya zo wurin taro idan alheri ya samu ba gidan shi zai aje shi ba Nijar ce za ta yi amfani da wannan alheri kuma alfaharin mu ne mu yan Nijar da cewa yau ga shugaban kasan mu yana da mu Ibrahim abinda ba duk shugaba ake ba ita ba yan na abinda muke so gare mu duka baki daya unity national mu haɗa mu duka baki daya yau akwai mutane na Bazum akwai mutane na Muhammadu Isu akwai mutane na Hamma Ahmadu akwai mutane na yan siyasa daban-daban idan ba a haɗa kai ba a ce a kama wani a kama wani idan mutanen su ma suka bijire sai ga ƙasa an samu baraka ciki wanda ba mu fata da haka nan wannan shugabanni da kuka gani rayuwarsu ce suka bada domin su ceto ƙasar mu ta Nijar sun yi mu sanin abin da ya kamata amma ba mu da muke wata ƙasa can daban ba ba mu san ma abin da ake yi cikin Nijar ba muna Algeria muna Libya waɗansu mu na Europe waɗansu mu na Nigeria waɗansu mu na Senegal waɗansu mu MP partout cikin ƙasashe mu muke tawaicewa ai Muhammad Isu ya yi kaza ai Muhammad Isu ya yi kaza ƴan uwana mu ƴan gwagwarmaya ne kuma muna son kasar mu ta Niger muna son wannan mulki na CNSP idan mun ka ce mu ma CNSP katsalanda kina ba mu raida da su ba kina ba mu ba su ɗari 100 bisa ɗari ba saboda sun hi mu sanin abin da suke shi cikin ƙasa rayuwar su ce suka bada domin su ceto kasar mu ta Nijar yau mu a kama wani a kama wani ni ba shine ajandan mu ba a kama wani a kama wani ba a mu ce ba ba zum shi ma lokaci na zawa wanda za a sake shi dan ƙasa ne kamar kowa ya zaka a gina ƙasa tare da shi wanda shi ma bazum kama da an kai mai duk wanda an kai ma ta sai an kama shi domin saboda barazanar da ake tsoronta ta faru bazum shi ma akwai lokacin da zai zawa shi ma za a sake shi a tayya a gina ƙasa tare mu muna so a gina ƙasa ne a haɗa kai ba wai a kama ne a kama ne ba wannan ba ajandar mu ce ba Niger kinnan ce muke so kuma Niger kinnan ce muke ma addu'a yan na yan Niger mu ci gaba da addu'a wa ƙasar mu ta Niger mu yi ma magabatan mu addu'a kwana biyu suka rage a yi cga lokacin da aka ɗauki aka yi kudeta lokacin da muka samu independence total wanda yake namu ne na ƙasanmu ta nijar yan uwana nijeriya mu haɗa kanunmu batuwa a kama wani a kama muhammadu isu kowa muhammadu isu don me ake bari ne muhammadu isu yana da mu ibrahim kuma yana iya zuwa duk inda ya ga dama idan aka kire shi kuma da sunan nijar ne mu abin alfaharin mu ne mu yan nijar mu ji an ce wani lidar kinmu ya ɗobo mu da inci wata ƙasa yan uwana ina mana fata alkhairi Allah subhanahu wataala Allah ya hada kawunan mu su nigeria baki daya malumman mu da suke addu'a baki daya ubangiji Allah ya biya san muku bukatocin mu a Niger baki daya Allah ya hada kawunan mu amin ya hayyu ya qayyum da suka shafi fannoni da dama sakamakon shirin cika shekara guda kan karagar mulki da gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar niger ke yi a gobe Juma'a a yau za mu fara duba batun yanayin rayuwa da tattalin arziki da suka tabarbare sakamakon takunkuman kare tattalin arziki da kuma takun saka da makwabta da kasar ke fuskanta a gaya da ke makwabtaka da kasashen jamhuriyar benin da najeriya 'yan kasuwa na cikin wani hali sakamakon rufe kan iyakokin kasashen mu ramatu isa wanke ta jiyo mana rayoyinsu a gaidai bayan juyin milkin rufewar iyakar tsakanin nijar da benin ya taimaka matuka wajen kara dagula al'amuran cinikayya tare kuma da haddasa tsadar rayuwa a hinsa ɗan kasuwa ne ya ce hanyar nan da allah da annabi ta ni ka duba gani ku bude hanyar nan saboda wadai mutane ina wahala eh da eh wata ina sabka kamar kwantinar biyar ko sidda sa jewon hanyar hanyar nan har ya kawo kaya bai hita wasu babu ba. najeriya na yi nasi. ga cangi ya yi kyada kasuwanci dai na ɗaya daga cikin abubuwan da suke da ƙarfi kuma suke saka kuɗi a yankin gaya da wallahi ba mu rasa abinci ɗakin mu da in ka zo kana gan buhun shinkafa maka kuskus amma yanzu wallahi da ƙarni muka samu kuɗin da zamu taimaka auna shinkafa kilo guda wannan wata mata kenan wadda ta bayyana wa tashar DW irin halin da sun ka shiga sai dai kuma al'amura na rashin hanya ya saka wasu 'yan kasuwa sun so mayar da kasuwancin su a wasu kasashe kamar yadda waɗannan 'yan kasuwan suka bayyana mana. kasashe su da nuhin su sabki kaya sakamakon rashin samun riba kenan muna so gwamnati shi hankuri a ɗauki mataki na shiryawa don mu samu sauki. Allah shi ku ikon kare ƙasar mu Allah shi ku ikon yin aiki na gari matsala hanya ga ya kamata ku duba nan nan wallahi muna da cikin matsala ga yanzu kayan da ya kamata a shigo da su nan an ka shigo da su nan miliyan ɗaya da ɗari biyar sun kamo da su nan amma an ka kewayo sai an kashe miliyan bakwai da wani abu sannan za su zo gaya kuma gashi babu kasuwa abun nan kaga dole sai za a hadu to sai dai duk da haka a cewar Saibu Adam Isufu na kungiyar farar hula ta Turnan Lafaji sojoji suna nan kusa da talakawa domin suna sauraron shawarwari kuma suna doka muna goyon bayan su yau muna goyon bayan su jibi muna goyon su bayan goyon bayan su gobe duk abun da ya kamata a gyara mu muna nan ga gaya mu sojoji in ka gaya musu sai suna nan ga kula da shi to sai dai a cewar Musa Ahmadu Modibo wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum talakawa dai sun zuba ido talaka ɗan kasuwa zuwa mai bida abin da ci wallahi bai ga canji ba sai dai kunci duk tsadar rayuwa yau shekara ɗaya kenan amma kila muna tsammani zuwa gaba amma dai yanzu kan shekara su ɗaya wallahi babu canji dai na a samu dai kwanciyar hankali na ci gaba musamman abin da dai talakawa za su iya ce wallah alhamdulillah. Shinshina ta musamman ga shugabanninmu masu albarka sai NSP. masha Allahu mun ga abin da kuka yi mun gode zama mu na 'yan Nijar baki daya surtu wannan 'yan jiha na Tilabiri da za mu zo mana da labari Nijar shugaban ƙasa mai daraja mai albarka Abdulrahman Chani sun ba da umarni na soji dubu guda wanda an ka watsa cikin dajin Tilabiri wannan jiha na tilaberi domin a ka zaman lafiya kun san da noma ya yi sai da zaman lafiya kwanciyar hankali ba ta yi sai da zaman lafiya kasuwanci ba ya yi sai da zaman lafiya alhamdulillah muna godiya da shinshina ta musamman ga wannan sojoji na masu albarka na kasar Nijar yan uwana mu ci gaba da yi ma wannan sojoji addu'a mu ci gaba da yi ma kasar mu addu'a mu ci gaba da yi ma wannan shugabanni na masu albarka addu'a domin wannan shugabanni suna son kasar Nijar wannan shugabanni suna alfahari da talakawansu wannan shugabanni namu suna alfahari da kasar Nijar wannan labari mai daɗi ne kuma labari na biyu da zo mana da shi shine eh, ma'aikatan kwastam ko in ce duwan na Mali da na Nijar da na Burkina sun yi haɗin gwiwa wanda idan za a shigo da kaya za a shigo da kayanmu na 'yan kasuwanmu cikin rahusa wanda ba sai an kashi kuɗi masu yawa ba haka ma ita ma ƙasar eh, mali ta ce za ta yi haka da cote d'ivoire domin kaya suna shigo ta cote d'ivoire ne zuwa kasar mali haka ma burkina haka ma ƙasar togo sun amince da wannan tafiya kai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaba dai gaba dai Allah ya bar muna wannan shugabanni namu masu albarka Allah ya ɗaukaka Nijar da tutar Nijar baki ɗaya malumman mu masu addu'a ko da yaushe ku ci gaba da addu'a domin ƙasar mu haske na zuwa kuma kirana ga 'yan gwagwarmaya kullun mu yi a tashi man bisa ga wannan mulki mu raba kanmu da nan da can mu raba kanmu da cewa mu mun hidda mun koma nan mu raba kanmu da yin haka a bar turo mana labaru na ƙarya muna amfani da su mu san da ƙasar mu ta Nijar ita ce abin alfaharin mu sannan shugabannin mu su sune abin alfaharin mu ƴan uwa na shi Nigerian Allah ya haɗa kawunan mu mu zama tsinciya madaurin ki daya domin a gina ƙasar mu ta Nijar ina muna fata alkhairi Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu duk inda muke ƴan Nijar baki daya duk inda muke neman halaliyar mu ƴan Nijar duk inda muke cikin duniya Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu abin da muke nema mai alkhairi Allah ya haɗa kawunan mu shugabannin mu Allah ya kare ku ya kare sojojin mu waɗanda suke mazajen fama ina mana fata alkhairi yan uwana wana Nigerian baki daya yau da delegation ta mu ta tafi kasar Benin tare da taimakon eh, tsohon shugabanni na kasar Benin wanda suka yi kira da cewa Niger ta izo delegation domin a samu a tattauna dangane da harakokin iyakar Benin da Niger dangane da irin Eh, tsadar rayuwar da suke ciki da kuma irin wahalhalun da 'yan benin suke ciki wanda shine ya yi boni tsohon shugaban kasa da nisipol paul sangolo tsohon shugaban kasa gaban ne ya yi boni eh, tare da rakiya delegasa wanda sun katayi general de brigade eh, mohamed tumba ministan cikin gida da kuma dr sumana minister director de cabinet na shugaban kasa abdurrahman chani Tarada, un représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale dans niger Tarada, da kuma représentant euh, haut commandant de la garde nationale Tarada, da kuma un de la police nationale Tarada, da kuma euh, de la euh, direction générale de la documentation et de la security exterior to kun ga wannan delegation wanda suka tai na yan kullisawa delegation kusan shidda ne wanda za a zo a tattauna to Allah ya sa wannan abu a tattauna lafiya kuma Allah ya sa a samu mafita domin kasashen biyu yan uwan juna muke Allah ya sa zuwan da za a yi ya zan an cimma manufa wadda za a samu a sasanta domin afirka duka kasa guda muke kuma duka yan uwan juna muke ina muna fata alkhairi yan uwa allah subhanahu wataala allah ya taimake mu allah ya taimake ƙasar mu da ƙasashen mu na afirka baki daya janas nigeria allah ya haɗa kawunan mu allah ya bar mu tare amin ya hayyu ya qayyum makuntan masu albarka allah ya kara musu ƙarfin gwiwa Allah ya taimake su mu ci gaba da yi musu addu'a sannan mu ci gaba da yi mu ƙasar mu addu'a ina muna fata alkhairi